لي أمري wahalar عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام A ورحمة الله تعالى bakwai da watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da shida miladiya za mu ci gaba da tafsirin mu da alƙur'ani mai girma A ga wannan majalisi mai albarka masjidul ansar a garin kumo a kwalokar gaban jihar barbe nigeria wanda yau insha Allah za mu tashi a suratu sajada aya ta goma irin abubuwan da kafirai suke faɗa na ƙaryata Allah da ƙaryata tashi a kiyama me suka ci a ramu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 بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الله ya ci gaba da bayani dangane da shubuhohi na waɗannan mushrikai da muke magana a kansu a jiya maganganun da suke kawowa na inkari da kuma raddi a ko kuma kiyayya da rashin yadda da zashi alƙiyama kuma Allah ya kawo yadda alƙur'ani yake mai da musu martani sannan kuma ayoyin sun yi magana a kan wato irin yanayin da za su shiga lokacin da suka gaba da mala'ikun Allah Ta wa ta'ala wa ƙalu kafirai suka ce ko mushirkai suka ce wannan munkirin bas nan masu karyata tashi a kiyama a idan balalna filarzi ya yanzu idan muka halaka idan halakna wa batalna wa sirna turaman muka halaka muka narke a cikin turbaya naman mu ya ɓaci a inna na fi khalqin jidid za mu sake dawowa wato sabuwar halitta kalmar a dalla dalalna daga dallani laraba sukan ce dallal ma'u fil labani idza zahaba wato ruwa yakan narke a cikin ruwa nono in ka zuba ruwa a nono ka neme shi ka rasa sai a ce zalla kaga ya bace kenan shine idan wani abu ya garin jayewan shi ma ana cewa zanna yanzu lokacin da ruwa ya shiga cikin nono nono irin jayi ruwan shi ma ana ce da shi zanna hatta khafiya fihi asar ya bata da tasiri sai bayyana kafirai sun faɗa dangane da inkarin tashin kiyama da rashin yarda da ita cewa su fa ba su yarda cewa in sun mutu din nan aka sa su a kabari suka riddige wai za a daɗa tashin su ba ba su ba su yarda ba suka ce a tu'adu ilainin haya yanzu mu za a sake dawo mana da rayuwa maratan ukhra karo na biyu bayan mutun nan da haka su a wajen sun an mutu kawai an mutu ba wani abin da zai faru ba wani zai kada za a sake dawa da shi a wajen kafirai wannan aƙidar su kenan haka suke faɗa kuma su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan kai tsaye da ma dariya ma suke yi idan yace ce wai wai za a mutu kuma za a tashi mutane a akiyama suka ce yanzu ma akwai wani tashi bayan mun kai halin da muke ci wa nukhlaqu khalqan jadidan za a sake halittar mu sabuwar halitta Allah ya ce bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun bari dai waɗannan masu kafircewa ne da gamuwa da ubangijinsu wannan idrab ne da intiqal min hikayati kufrihim bil basi wal hisab ila hikayati ma huwa ashna min dalika yanzu an ma daɗa juyawa ne ana mana bayani bayan ƙaryata kiyama to sai kuma ma suka ce ba na ma a haɗu da Allah ma ba za a haɗu da shi ba ƙaryata ƙin tashin ƙaryata dawo musu da rai bai isa suka ce suka suka ce ba sai yadda ma za su haɗu da Allah ba kwata-kwata alhali Allah shi ne ya halicce su Allah shi ya azurta su Allah shi ya raya su Allah shi kuma yake kashe su saboda toshewan basirar su balhum bintimasi ko lintimasi basairihim saboda shafewar basirar su wastilai inadi wal jahli da kuma rinjaye na girman kai da jahilci a kansu dangane da gamuwa da su, suka buɗe baki ƙarara kafiruna jahiduna suna cewa suna ƙaryata Allah tabaraka wata'ala sun ce sam kiyama ba za ta tashi ba to shine Allah tabaraka wata'ala ya nuna musu cewa ba fa makawa lalle za a mutu lalle za a tashi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ga ya musu mala'ikan mutuwa da aka kallafa shi a kanku ya ɗauki ranku shine wakila bikum shine azra'ilu kenan kamar da wasu malamai suke faɗa duk da shi ne ƙur'ani cewa ya malakul maut mala'ikan mutuwa kawai sunansa to shine zai ɗauki ranku Allah ya daga tabbatar musu summa ila rabbikum turja'un sannan kuma ko masu komawa ne daga zuwa ga Ubangiji ubangijinku tabaraka ta'ala kalmar ya tawaffakun daga at-tawaffi ne a larabci at-tawaffi shine akhdhu shay'i wafiyan tamman a ɗauki abu a cike a kammale da ka za a zo a ɗauki ranku a cike a kammale ba za a rage komai ba akan ce tawaffahu Allah idan mutum ya mutu ai istawfa ruhahu wa qabadaha Allah ya karɓe ransa ya danƙe ta gaba ɗaya ba abin da ya rage sai a ce tawaffahu Allah akan ce a ittawafaitu mali shi ma duk a larabci ana nufin istawfaituhu a na karbi kayana duka to akwai dai mala'ikan mutuwa za a ci gaba da shi za a yi ci karo da shi kowa ya shirya zai gaba da shi kuma shi yana da masu taimaka masa ba wai shi kadai ne. sunansa kawai ne shi kadai aka ce malakul maut amma akwai masu taimakonsa Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya tsaf wajen ɗauke rayukan bayi kuma ya yi alkawari ba za a dawwama a wannan duniya ba kuma na sai an koma gare shi shi ne sun ma'ilar rabbikun turja'un zuwa ga ubangijin ku kuke komawa a bi ma ta sahiqunahu min iqamin bi sababi kufrihim kum wa juhudikum Allah zai muku sakayya da abin da ku cancanta na ba saboda sababin kafircin ku da ƙarya shi Allah tabaraka wa ya danganta ɗaukar rai ga mala'ika bai ce shi ke ɗaukar rai ba ya ce uliyata malakul mauti haka anan sai ce mala'ikan mutuwa ke ɗaukar ranku don shi ne Allah ya umarce shi ya karɓo ran shi Allah ya tura ya karɓo ran sannan ya danganta ɗaukar ran a zuwa ga mala'iku a wani wuri fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum a yaya zaka ce idan mala'iku suka zo suka dauki rayukansu kaga can an ce mala'ikan mutuwa daya nan kuma an ce mala'iku to ya za a yi to waɗannan mala'ikun ana nufin masu taimakon ainihin malakul mautin ne babban nasu kenan Allahu ya tawaffal anfusahi na mautiya wallati lam tamut fi manamiha a nan kuma sai Allah ya danganta ɗaukar ran shi yake yi kun ga can ya ce wa tawaffakum malakul maut allazi wakila bikum mala'ika ɗaya ne mala'ika mutuwa wanda aka kallafa masa ɗaukan ranku tunan kenan a wata ayar kuma Allah ya ce wa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yaya za su ce yayin da mala'iku suka ɗauki ransu kaga nan kuma an ce mala'iku ne suke daukar rai ba mala'ika ɗaya ba a wani gurin kuma yi Allah ya ce shi yake daukar rai Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu ukhra ila ajalin musamma to a nan gurin abinda malamai suke cewa ya za a hada ayoyin nan ta farko dai kun san mala'ikan mutuwa kowa ya san shi a zara'ilu na biyu da Allah ya ce mala'iku to ana nufin akwai mala'ikun da suke taimaka masa yakan tura wasu su taya shi ɗaukar nan ba shi shi kaɗai ba da duniya tana da yawa to nan kuma da Allah ya ce Allah ya tawakkal an fusahi da mautiha to ana nufin ai ba abin da yake faruwa da na farkon da na biyun ba sai da yardar Allah ba Allah shi yake ba da dama a dauran mala'ikan mutuwa shi kaɗai mai ɗaukar rai ko mala'ikun da ake tura masu ɗaukar rai ba su isa su ɗauki rai ba ko shi ɗaya bai isa ya ɗauki rai ba sai da yardar Allah shi yasa aka ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha saboda la yakunu illa bi qada'ihi wa qadarihi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani waɗannan kafirai wato lokacin da za su tsaya a gaban Allah lokacin da zai zai musu hisabi ya yi bayani ya sauwara yanayin ya kamanta shi kamantawa mai ban tsoro ƙwarai da gaske walau tara idil mujrimuna nake suru usi na'am ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله تبارك وتعالى يشي ينا كاوي حكاية ودنا كافري halin da za su kasance walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim da kaga yayin da waɗannan mujrimai suke sun kuyar da kawukansu suka na suna kallon ƙasa a wajen ubangijinsu takadirin zancen shine wato la ra'aita shay'an taksha'irru min hawlihi al-abdan da kaga abinda jiki zai rawa jiki zai kadu Jawabin law da inda kaga lau. to ya kamata a samu amsar lauɗin a larabci to amma jawabin lauɗin amsar lauɗin mazu abin sharewa ne ta ƙadirinsa na ra'aita da kaga shay'an tafsha'ilu min haulihi Na ki su, kalmar su, daga naksu ne A annaks shine kalbu shay'i a ra'sihi kamar a tankis ka kifar da abu yayin da ka ɗauki wannan wannan microphone ga kanta nan ka kifa ta ƙasa to na kasta idan an ce nakis ana nufin ka ɗaga abu daga ƙasƙasar sai sama to za a zo lokacin da mujirmai kafirai Allah ya kifar da su kawukansu suna ƙar saboda ƙaryata Allah da suka yi sai an tozarta su a kiyama ɗin a gaban Allah to wannan walau tara din wa ake nufi da za ka gani ana nufin annan muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ana nufin duk wani wanda yake jin ayar ko ya karanta ayar da shi yake kai ma da kai yake walau tara ayyuhar rasulul karim hala ulaika almujrimina alladina ankaru alba'th wal jazaa lokacin da kaga halin waɗannan mujrimai wanda suka inkari suka karyata tashi alƙiyama suka karyata sakamako suna tsaye uba a gaban ubangijinsu amma mukhaliqihim bi dhullatin wa khizi ta hanyar kaskanci da cozarta sun tsaya za a musu hisabi amma a kaskance a cozarce a wulatance Allah zai musu hisabi akan ayyukansu lautara zalika la ra'aita shay'an tarta'idu lahu al-fara'is wallahi da ka ga wannan da ka ga wani abin da ka kafaɗu sai sun karkada sai sun tsoronta wata ta zumi hulkulu zukata za su yi ta kaɗawa suna cewa rabbana abu sarna wa sami'na farji'na na amal Saliha, yau ga kafiri yana cewa rabbana ayya ubangiji wannan hikaya ne dangane da abin da za su faɗa a wannan filin tashi alƙiyama mai ban tsoro suna faɗin wannan cikin ƙasƙanci suna faɗin wannan cikin wulaƙantuwa da tsorantuwa ya rabbana ya ubangijinmu yanzu mun ga makomarmu shine rabbana absarna yanzu mun ga makomarmu da muke karyata wannan absarna hakika mun gani al'ana nufsiru masirana kenan wa sami'na sannan ya ubangiji mun ji zancenka mun kuma yi nadama akan abin da muka kasance min kufrin wa zalal amsarna mun ga makomarmu lalle muna shiga uku wa sami'na yanzu din mun ji zancen ka ni yanda muka saba a duniya farji'na kamai da mu ila duniya zuwa gidan duniya likai don na'amal amalan salihan mai aiki na kwarai inna muqinuna mu dai a yanzu muna da cewa? muna da yaƙini mun yadda da kai kai Allah ne kuma mun yadda da abinda da Muhammad ya zo mana da shi shi manzon Allah ne kuma abin ya zo da shi huwa al wa annal ba'sa haqq kuma mun yadda tashi alkiyama gaskiya ne wa jaza jazaa'a haqq kuma mun yadda sakamako gaskiya ne wa annal jannata haqq kuma mun yadda aljanna gaskiya ne wa annan nara haqq kuma lallai mun yadda wuta gaskiya ne amma wannan yaƙini nasu da wannan maganganu nasu yaushe bayan kun mutu an zo tashin kiyama ga ku ga Allah kun ga wulaƙanci kun ga tozarta da an yi wa'azi kun ƙi karɓa an faɗakar da ku kun yi kunnen uwar shegu ba kwa sauraron wa'azi ba kwa sauraron gargaɗi kun ma tsare ta addini kun ma yi faɗa da musulunci sai yanzu a gaban Allah za ku ce wai rabbana absarna wa sami'na farji'na kame da mu na, amal salihan inna muqinuna mu mun sakankance to Allah bai zai karba ba shi yasa Allah ya ce walau shi'na la'atina kullu nafsin hudaha da mun ga dama da mun so da mun ba da kowace rai shiryarta ai walau shi na an nuta nuti kullu nafsin rushdaha wa udaha wa tawfiqaha ila al-iman idan mun ga dama da kowace rai zamu ba ta shiryarta da imani da tawfiqinta la fa'alna zalika da ma aka danka lianna iradatana nafiza saboda abin da muke nufi mai zartuwa ne wa qudratuna la ya'jizuna shay kuma ikon mu ba abin da yake gagaransa walakin haqqal qawlu minni Allah zai bada ansa marar daɗi. Allah zai ce zance ya tabbata daga gare ni walakin sabata wata haqqa ka qawli ina son ce muku ya tabbata zance na ya tabbata yau ya ku kafirai jihan nama, jahannama wallahi sai na cika nama? min aljinnati da jinsin aljinu wannasi ajma'ina da taron mutane gaba ɗaya ba inda za ku koma ba maganar arsarna ba maganar sami'na ba maganar firji'na na amal salihan ba maganar inna na nayi rantsuwa wallahi sai na cika jahannama tab da mutane da aljanu. min aljinni aljinnati ana nufin aljin kenan me yasa aka ce da aljanu aljin saboda a jinnu ɓoyayyen abu ne ka aiwa da jinnu ya kama shi kalmar aljinnu tana nufin abin da yake ɓoye ba a ganinsa listitarihim saboda a suturci suke yanzu ba mamaki wannan karatun da muke yi na tafsiri ai muna tare da aljanu musulmi suna zazzaune suna kallon mu suna jin wa'azi ka bi hankali a gefen ka yawon nan na kana wasa da yawa saboda ba ma iya ganin su ana iya yin sallah tare da su ana iya zuwa gurin karatu tare saboda akwai musulmi a cikin su wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba wa allam istaqamu ala tariqati la astainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fiha zuwa karshe wannan minna salihuna wa minna duna zalika suka ce kunna tsara'ika qidada akwai sala akwai wato kala kala ne su da mutane da kuma waɗanda mutanen da na kirki a cikin aljanu da na banza duk akwai la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi haka da mutane duka ajma'ina bi sababi fusuqihim an amrina za mu cika su a jahannama saboda fasikancin da suka yi da ficewa daga umarninmu wa takribihim li rusulina da ƙaryata manzanninmu wai abin da ake nufi a nan Allah ya yi alkawari tabbas garanti sai ya cika jahannama tab ba masa katsin kemala da mutum da alkar. abin da ake nufi da wannan ayar bayani akan cewa fa karfin mulkin Allah ba wanda yake gagararsa hikimar ubangiji ta ƙaddara cewa um, waɗannan mushirkai za su fifita ɓata da zagin annabi da zagin musulunci da ƙaryata shari'a akan imani saboda mummunan tanadi da suka yi wa kansu don haka makomarsu wutar na mace. amma waɗanda suka zaɓi shirya suka barbata to wannan Allah ya ba su rai ne mai tsarki kuma ya ba su dace sannan suna da kyakkyawan shiri sun yarda cewa 'yan sun mutu Allah zai ba su aljanna Allah ya samu a ciki kamar yadda hikimar ubangiji ta barika ta'ala ta hukunta cewa Allah yana bambance ɗan adam da waninsa ya sa masa ɗabi'a tasa ta daban kuma ya sa wa aljanu ma ɗabi'unsu nasu na daban sannan ya ba wa mutum dama ya zaɓi hanyar ƙwari ko ta banza inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin namsani akwai jarrabawa faja'alnahu sami'an basira mun sanya shi mai ji mai gani inna hadainahu sabila mun shiryar da ɗan adam fa hanya gashi nan ana ta maka wa'azi kullum ba ka ji ana ta maka gargaɗi kullum ba ka ji imma shakiran wa imma kafura ko dama mun ke kenan ko ka gode wa Allah ko kai wa Allah butulci don haka duk inda ka ganka a kiyama kai ne ka zaɓa wa kanka da san zuciyarka ko kuma da in bin son zuciyarka ka fifita sanyi wato yardar ubangiji ta baraka wa ta'ala idan mun fahimci wani abu anan ya kamata mu gane cewa jama'a kiyama nan ba ƙarya ba ce gaskiya ce ku kyautata aikin ku saboda ku samu kyakkyawan sakamako da ubangijin ku wallahi tallahi za a mutu kuma wallahi mutuwa ba ƙarya ba ne muna gani suna ta mutuwa duk wanda aka ce ya mutu a garin nan ba mu taba ga ya dawo ba kamar wasa kawai dai mu daina ganin mutum ba da yawa mun yi karatu da wasu anan a gefe da dama da hangun ba suke zama amma kafin shekara ta sake juyowa bana kenan Allah ya kaddara musu lokacin su yayi sun riga mu sun yi gaba me suka tarar Allahu a'lam mu din ma muna hanya me za mu tarar Allahu a'lam amma mu yi kokari mu aikata aikin kwarai mu bi Allah mu yi biyayya ga manzon Allah mu riko da shari'a wallahi babu gata irin ka zama musulmi kuma babu alheri irin ka wayi gari kana harkar addini ka zama kana layi masu addini ba layin 'yan duniya ba wannan ni'ima ce babba daga cikin 'yan uwanka akwai wanda baya zuwa gudun wa'azi baya ma sauraron wa'azi shi gani yake ma ɓata lokaci ne wani bari yanzu duk tafsiran nan da ake da daddare a garin nan wala bi san ana yi ba sam bai sani ba ko ɗaya waya ba yanzu ka ji garin nan ina jin ko aljanu a garin nan sun san ana tafsiri ko aljanu sun san spika tana motsi ana kiran Allah a garin nan akwai masu yi da yamma akwai masu yi na karfe sha biyu zuwa ɗaya akwai 'yan safe hadda na asuba ma na ji a garin nan akwai tafsirin asuba arewa ta ƙaure da imani kenan kuma ana halarta akwai yan bayan Ko koyaushe in an koma gida kuma wasu su tashi su ta tsalla da daddare a wannan watan wasu kuma su ta karatun ƙur'ani cikin daren baccin su kaɗan ne ba sa yin bacci da yawa wasu ai ta karance karance ana raya daren amma kai baka da rabo baka zuwa sallar Asha, baka zuwa tarawihi hajji kan dama Allah ya ji baka zuwa baka damu da ita ba ba kamar san ana yi ba duk sifikun da ake hurawa karfe ɗaya karfe biyu da fafata wanda ake da alƙur'ani wallahi baka san ana yi ba Kayan asara ba karama ba kana dai yawo kana ishirwa da azumi wataƙila azumin na kamar Allah ba karɓa yake ba baka sani ba kana ma yi ne wataƙila don kar a ce ba ka yi kana yi ne don kar a ce ba ka yi Allah kare mu Allah ka ba mu shirya sannan Allah ya ci gaba da bayani waɗannan musulmai kafirai mushrikai idan Allah ya jefa su a wutar jahannama me za su ce fadhuqu bima nasitum fadhuqu bima nasitum a yawmikum hadha inna nasinakum وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Allah zai gaya waɗannan mushirkai kafirai mujirmai bayan ya tsunduma su a cikin wutar jahannama ku bayan sun shiga cikin wuta ku ɗanɗana raɗaɗin wuta ku zafin wuta saboda sakacinku da ƙaryatawarku da wasarere ɗinku da alkiyama da ƙin yadda da ita da abin da ke cikinta na hisabi kun ƙaryata kun ƙi yadda kun ƙi amincewa to ku ku ɗanɗani azabar Allah wa inna na min janibina a ahmalnakum wa taraknakum mu dai mun watsar da ku kuma mun ƙyale ku mun zuba muku ido ku je ku ta cin wuta bi sababi israrikum ala kufrikum saboda dogewa da dagewar da kuka yi akan kafircin ku wa zuqu ku dandani azabal ladhi antum mukhalladuna fi sababihi shine azabal khuldi ku azaba da za ku dawwama a cikin ta shine wa zuqu azabal khuldi saboda aikin da kuke aikatawa mummuna a cikin duniya da ta gabata wannan shine jaza'an wifaqa sakayya wanda ya dace da aikinku. kalmar fazuqu wato tana nufin azzauqu ne ɗanɗanawa shine haqiqatu idrakul mat'umati haƙiƙanin riskan abin da duk aka ɗanɗana da harshe an ari kalmar ɗanɗana kai ka ce wutar ɗanɗananta za su yi da bakinsu amma gangan jikinsu ne zai amsa bakin kuma shi ma shi ma zai amsa zai yi ihu zai yi kuka amma ba biyan bukata wannan fazuku din fazuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasikum nasinakum sai ya dada maimaita wazuku ku lura da farkon al'ayar fazuku sai kuma wazuku menene hikimar maimaita zuku zuku din duka dai ana nufin ɗanɗana ne na biyun ana nufin ta'kidi ne ƙarfafa azabar ziyadatu a wa ta'nib saboda kwankwashi dukatansu a ainihin wato aibanta su dangane da abin da suke kasance suna aikatawa kuma Allah ya ce azabar huldi za ku shiga azaba ta dawwama daga khalidina ne khallada wato ya dawwama kenan saboda wanda kusance kuna aikatawa sannan surar ta kyale waɗannan mushrikai cikin azaba yanzu kan an zuba su suna cikin wutar jahannama yanzu kuma za ta dawo bayani dangane da wani matsayi mai daɗi wanda kowane mutumin kirki burinsa kenan ya samu wannan matsayi shi ne mashahadar mu'amini na sandaƙin. wato inda mu'minai masu gaskata Allah za su kasance da abin da Allah ya tanadar musu na lada في Allah ce إنما يؤمن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Allah ya ce inna ma yu'minu bi na kadai dai masu gaskata yu'minu anan ana nufin yusaddiqu masu gaskata ayoyinmu addalla ala qudratina wa na. mai nuni akan kudurarmu da kadaitakan mu sune ashabu a nufus a naqiyya a safiya masu rayuka mai tsarki tatattun rayuka alladina izzukiru biha wato idan aka tunatar da saka tunatar da rayukansu da waɗannan ayoyi kasu sujjadan sai su faɗi suna masu sujjada min gairi taraddudin ba tare da kaiwa da komowa ba bi bihamdi rabbihim sai su rinka tsarkakewa ubangijinsu da gode masa suna tsarkake shi da dukkan abin da bai dace da shi ba kuma suna gode masa wa hum la yastakbirun kuma ba sa yin girman kai an ta'atihi subhanahu wata'ala ba sa yin girman kan akan yi wa Allah da'a wa anil inqiyad li amrihi wa nahyihi ba sa yi wa Allah girman kai da kin bin da jawuwa akan umarnin Allah da hannun Allah sannan Allah tabaraka wata'ala yayi bayani dangane da ibadar su da kusancin su zuwa ga Allah tabaraka wata'ala yace tatajafa junubuhum تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الله يبين السفن waɗannan mutane سوني ne دبتشن baccinsu bayan Allah mu'minai na kwarai tatajafa junubuhum wato jikinsu yana nesantan almazaji shimfiɗarsu suna nesantar da gangan jikinsu don junub ɗin ana nufin shaksiyatuhum ne jikinsu yana nesantan shimfiɗarsu suna miƙewa suna sallah ya na rabbanmu suna kiran ubangijinsu khaufan suna masu tsoronsa wa tama'an suna masu tsammani da rahamarsa kalmar Attajafi, a larabci ana nufin at-taharruk ne ila jihatin a'la kaɗan motsa ka dagu kai sama yanzu idan kana zaune a nan in ka tashi daga nan ka miƙe sai a ce tajafa ta tajafa suna tashi daga shimfiɗa su su miƙe tsaye su kama yin sallah shine wato tatajafa junubuhum anil madaji'i ana cewa tajafa fulanun an makanihi idan taqala anhu yayin da mutum ya tashi daga wurinsa ya tafi wani guri sai a ce tajafa fulanun tajafa zaidun an makanihi tajafa abubakarin an makanihi ya bar wurin almadaji'a jam'i ne na madja madja wato ana nufin makanu littika linnau wurin da ake kishin gida don yin barci ma'anar ayar waɗannan bayan Allah muminai masu gaskiya tanaha wato watartafi samuhu jikinsu yana ɗaguwa yana nesanta dangane da amakini naunihin wurin baccinsu wa rahatihim da wurin hutunsu suna tuna Allah sai su daina bacci suna tuna kiyama sai ce mu bacci bai kama mu ba suna son baccin suke tashi su alwala su yi ta sallah saboda suna kiran ubangijinsu suna neman ya kare su daga wuta suna kuma komawa gare shi suna masu tsoron Allah suna masu tsoron fushin Allah suna masu tsammani na samun yardar ubangiji tabaraka ta'ala to ba wannan ne kaɗai sifar su ba bayan suna salloli da daddare to wani mara hun dangane da abin da muka azurta su min na wa khairina na na falalanmu da alheri da ƙari da muka musu dukiya da muka basu su yin fiƙuna suna ciyarwa ba marwata ba ne suna bayarwa fi wujuhil birri wal khairi a fuskoki na alkhairi da yi wa Allah da'a wannan ayar tana nuna mana muhimmanci kiyamun laili sallar dare wanda duk Allah ya masa arziki to yayi kokari ya rika sallar dare malamai suna cewa duk wanda yake sallar dare insha Allah ba zai shiga wutar jahannama duk mai sallar dare in Allah ya sa da Allah zai kare shi daga wutar jahannama Abdullahi dan Umar wata rana yayi mafarki yaga an sa mutane layi ana kiyama an buɗe wutar jahannama ya ce aka nuna min wutar nama nan sai na ganta kamar wata rijiya ne fafaftakkiyar rijiya mai wangalallen baki ba ta da shan baki ya ce cikinta kuwa faɗi ana ta tsunduma mutane a ciki ana ta jefa mutane a ciki a layi wannan a jefa shi wannan a ce tafi aljanna wannan a jefa shi wannan a ce tafi aljanna ya ce dab da za a zo kaina sai na farka daga bacci ya tashi cikin tsoro da firgici ya tsaya ko ina ba sai gurin annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam tafi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ya rasulullahi ka ji abin da na gani da daddare sai manzan Allah ya ce da shi ne Umar rajulu Abdullahi. ma dalla da mutum abdullahi dan umar lauka na yi salli minan allai ina ma da yana yin sallar dare malamai suka ce annabi ya kudaitar da abdullahi dan umar ne ya rinka kiyamun laili saboda kiyamun laili shi yake tsare mutum daga fadawa jahannama Allah kai mana afuwa Allah ka raba mu da neman hutun gangan jikinmu mu fifita hutu mu manta tunanin kwanciyar kabari kullum abin da malamai suke cewa jama'a idan kwanciya ne ko akwai babban kwanciya a gabanka akwai kwanciya mai tsawo a gabanka ita ce kwanciyar kabari yanzu za ka iya tuna na kabari shekarar nawa a kwance akwai dogon bacci da ka haƙura da wannan baccin na duniya mai yawa ka fifita lahirarka yanzu ka duba cikin ni'imar da Allah ya mana a wannan watan kaɗai aka ba mu wani bonus manzon rahama yake cewa man kama ramazana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. duk wanda yayi kiyamu ramadan yayi tarawih yayi tahajjud kaga kama ramadan da shi yi tarawih a unguwarsu sannan ya fita yayi tahajjud ko kuma yayi a gidansa duka dai bai yi bacci ba ya yi amfani duk dare na ramadana sai da ya raka shi da sallah ya yi da imani da neman lada to sai an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa gaba daya wannan asham ɗin da baka zuwa wannan tahajjudin da kake kyamar zuwansa sallolin da ake ta yi kana ga mutane kamar aikin banza suke yi duk wanda ya rike wuta aka yi watan nan gaba ɗaya da shi in Allah ya soya da sai an gafarta mai zunubinsa duka ba abin da za a bar masa kaga wannan falala ne amma kuma ba kowa yake samu wannan ba yanzu idan ka samu matsala a ramadan ɗinka kaga wataƙila Allah ya taimake ka a sallar ka sai ka samu dacewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana raya dare ya tashi yana sallah da daddare har Aisha suke cewa ya rasulullahi ka tashi kana sallah kafarka ta kumbura har ta fashe tana tsatsafar da ruwa ka dora wa kanka abin da Allah bai dora maka ba bai wajabta maka ba yace afala akunu abdan shakura Aisha ni yanzu ba zan zama bawa mai gode wa Allah ba Allah ya yi mun wannan ni'ima ya bani matsayi na annabta da risala da manzanci kuma in yi ta bacci ba zan tashi in yi wa Allah godiya ba malamai suka ce ashe duk wanda Allah ya masa wata ni'ima yana tashi ne da daddare ya yi wa Allah godiya Shi wani ya kama ka kamar zai karka ka samu ka miƙe ka yi sakayya dangane da alherin da Allah ya maka ka rinka tashi kana kiyamun laili kana godiya Allah ne ya daɗa kana maka ni'ima arziki ne Allah ya baka da ƙarfin jari da sana'a yayin da wasu suke karyewa jarinsu yake karyewa suke talaucewa suna neman abin da za su ci sa a baka kai kuma Allah ya buɗa maka hanya kullum samu kake ka rage bacci ka tashi da daddare ka tsare dukiyar kar ta tafi kai ta sallah kana gaya wa Allah ka gode ka gode akan ni'imar da ya maka ta kasuwa ni'imar da ya maka na ciniki ni'imar da ya maka na karfin jari babban ofishi ne ubangiji ya baka na gwamnati ko kuma na wani kamfani kana samun arziki kana samun alheri ka samu girma ka samu wadata asirinka ya rufu har ka rufa na iyalinka da iyayenka da yan uwanka Allah ya maka duk abin da zai maka to ba kwanciya za ka yi ta bacci ba ka tashi da daddare ka yi ta sallah wannan shine zakkar alherin da ubangiji ya maka kana yi masa godiya qiyamul laili ibada ce da take ƙara wa bawa imani qiyamul laili abu ne da yake sa mutum farin ciki a yininsa gaba ɗaya ku riƙe wannan ku rubuta duk wanda ya tashi da daddare ya raya daren sa yi sallah ya koma ya kwanta ya fita asubahi wallahi a washe garin nan ba wanda ya fi shi farin ciki haka kawai za ka ji wani sukuni a ranka ba wai don an baka kuɗi ba ba wai don an baka wani ba rayuwa irin ne ta bakin ciki ka ji ka a kuntume ka rasa me ike damunka wallahi malam ba za ka ji shi ba sallar dare tansharihu sadra tana buɗe kirji sallar dare tuqarribu al-abda ila rabbih tana kusan da bawa kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa sallar dare tana ƙara wa bawa haske a fuskarsa mai ƙiyamun laili da wanda baya ƙiyamun laili a fuskokinsu ma ana fahimta ana ganewa wanzu Allah Allah ya maida masa sallar dare ta zama wajibi a kansa saboda muhimmancinta ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fi an-nahari sabahan طويلا waɗannan ayoyin gaba ɗaya suna magana ne akan kiyamun laili ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyamaka fatahhir wa rujuza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir fa idha nuqira fi an-naqur har zuwa ƙarshe muddassir annabi ne muzammil ma annabi ne kamar yadda Allah ya wajabta masa ya tashi yayi wa'azi ya ayyuhal muddassir qum fa anzir kaga wajibi ne je wa'azi to kuma sai yace ya ayyuhal muzammil umil layla illa qalila ya wanda ka lulluba da mayafi shine al muzammil shi yasa yace hadisi zammiluni zammiluni dassiruni dassiruni ya kai wanda ka lulluba tashi kai sallah da daddare ka bar kaɗan daga ciki da za ka kwanta ka huta shi yasa kullun dare annabi sai ya tashi ya sallah da daddare kullum a rayuwarsa babu wata rana da annabi bai tashi ba sai dai ciwo na ajami mu yi kokari mu raya wannan sunna da haka wannan sallar asham da sallar tarawih da tahajjudi wasu kawai dai an fito ne ana yi tare da mutane amma su damu a tsawon shekara suna yi duk mai tsoron Allah mumini mai ibada wannan sallar raka'a sha biyu sha uku ko sha ɗaya yau ya saba damu yanayi yi wani ma daɗe wanda yake a ɗakinsa ya fi wanda liman ɗin yake yanzu ne dai kawai ake ta yi a ramadan saboda a raya daren kuma wata ne na ibada na sallah mutane su fito kowa izo yi amma bayan allah na gari wallahi ko daren sallah sai sun yi kiyamun laili ana cewa an ga sallah an ga wata za a idi gurin ku wallahi wadadin su na sallah da ba sa daina kuma ya kamata ku gane cewa kusancin mu da Allah fa shine bauta masa idan kana so ka san matsayinka a wajen Allah to kai ma ka san matsayin Allah a zuciyarka yaya Allah yake kana kula da sha'aninsa kana bauta masa kana abubuwan da za ka samu kusanci gare shi kuku baka damu ba rayuwa dai ga tanan tana ta tafiya lokacinmu yana shuɗewa mun binne malam dauda bayan nan muka binne malam garba bayan nan muka binne malam musa bayan nan habiba ta shi. maryamu ta bi shi hajiya kanda ita ma aka binne ta talatu ita ma ta rasu wata jaririya ko an sa mata suna ma ita ma ta mutu wani jariri daga zuwa duniya shi ma ya mutu wani ya fadi ya yi hadarin mota wani barayi sun kashe shi wani ya je ya yi karo da dan uwansa wani ya bata an neme shi ba gan shi ba daga baya ka ji ya mutu wani yana kwance ciwo ya kashe shi ba zama ba tashi wani ba iya ci ba iya sha muna ta kallon wannan a gefen mu kullum kullum tamurruna alaina ayoyin Allah suna wucewa a gare mu amma ba ma daukan izina duniya ba ta da tabbas kuma wannan duniya wallahi yadda kuka san mafarki haka take ba za ka san cewa duniya mafarki bane sai ran da ka mutu yanzu duk wanda ya mutu ya koma kiyama ya koma Barzaku, in ya tuno wannan rayuwar da aka yi a garin nan zai dauka kamar mafarki ce yanzu mu ga munan muna ta rayuwa shi kuma yana ta yana kwance Allah ya san me yake ji da haka ka kula da kiyamarka kar ka yi wasa da kiyamarka lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka kuma zai maka hisabi akan duk abin da kake aikata da ƙarshe Allah ya rufe ayar da wani wato kwadaitarwa shine na ciyarwa yunfiqun anfiq wanda Allah ya ce Allah yana cewa a hadisul bawa ka ciyar in ciyar da kai duk wanda ya ba wani abinci shi ma sai Allah ya bashi abinci duk wanda ya ciyar da wani sai Allah ya ciyar da wani kar ku yi rowa da dukiyarku da Allah ya ba ku cire ka bayar ita daɗin dukiya a cire ta a bayar haka dukiya take an samu to sai a fitar da ita a biyan bukata ba iya kanka ba duk mai dukiya na kwarai ba yana amfani da dukiyarsa a iyakaran kansa ba ne kuma amfanin kuɗi a duniya ba suna amfani ne wa karan kanka ba duk wanda ya fahimci kuɗi da neman kuɗi cewa ya same su don biyan buƙatarsa kaɗai to bai san kuɗi ba bai san daɗin kuɗi ba kuma kuɗinsu ma ba su kuɗinsa ma ba su da daɗi morewa kuɗi shine ka ci ka sha ka ciyar da wani ya sha shi ma wani ya shiga inuwarka yau a zo a yi wannan ƙatuwar rumfar a ce mutum ɗaya ne zai zauna a cikinta ai babu ya kamata a ce mutane da yawa to da masu dukiya sun gane wannan da sun huta Allah yakan baka dukiyar da ta fi ƙarfin buƙatar ka kai ka sani ya tara maka dukiyar da in gida ne dutsiyar ka gida ɗaya za ka gida ko gida ɗaya in ma ka gina gida ɗari dai dole dai a gida ɗaya za ka kwana ko yanzu wanda yake da gida ɗari a kumo ko a gombe ko a abuja ko a fatakwal ko a kaza ko a kaza don allah gidajen nan a wannan ranar a ina zai kwana gida ɗaya ka duba ikon allah wanda ita isa mota guda ashirin ko talatin ko goma sunansu motocinsa amma at a time lokaci guda ɗaya mota nawa zai hau ɗaya a cikin motar ma Allah da iko iya kujerar gaba ce zaka zauna ko kujerar baya kujerar bayan ma iya daidai inda duwawunka zai zauna shine rafanka ɗaya gurin ba ka bane haka abin yake ko ba haka bane ba haka abin yake to me amfani wancan da ka tara kana da mota ɗaya biyu uku hudu biyar kamar yanzu kai ne kana da keke yaro ɗaya tara kekuna bakwai yaro ɗaya ba zai dai wannan rashin hankalin ba da wahala ka ga yaro ɗaya na da keke biyar amma abin mamaki mutum zai mallaki mota goma saboda ɗan adam bukata ina son irin wannan ina son duk ya halatta amma dai duk siyarka a lokaci ɗaya mota ɗaya za ka hau sannan in kana jin cewa kana da mota saboda za ta biya ma bukata kai tafiya ka je wani gari to wanda bai da ita ma shi ma zai je garin yanzu ina da mota zan tafi Kano ina ga dara ina da mota zan tafi Kano Allah rana nawa to yaya za a yi ni shi ne yake kusa da ni to da wa zan buga misali wannan sojan a'a ban san yaya lamarin su yake wutar da daddare zo ya tafi da ni ina da mota zan je kano wanda dan uwana bai da mota duka muka yi alkawari muka ce gobe za mu tafi kano ni ina ga dana na hautawa na tafi kano na je na isa kano karfe goma karfe sha ɗaya ina juyawa sai na ga alaran ma baba lawan shi ma na ce kai ma ka zo shi wallahi malam na zo to ya aka ka zo ya ce motar haya dawo yanzu mota ce ta kai ni shi ma me ya kai shi mota kudi na da ya kai ni shi ma me ya kai shi kudinsa yanzu ba mamaki alarma da za a tafi yau magaribarsa ya balla kashin kaza da zabbi masu zaki ni kuma ni kuma na ci na ci kosai na ci alale cikinsa ya cika da kaji ni kuma cikina ya cika da kosai da wake da alale shi na ci sunansa ya ƙoshi ni ma na me na ƙoshi ya ji bumbum ni ma na ji me bumbum bukata ta biya kawai ganewa ne ba mai ya saka riga mai tsada shi kuma wance ya saka riga mai sauƙi sunansu ne riga din riga riga ne me amfaninta sutura ta rufe wa mutum jiki mai tsada ta suturce ka mai arhama ta mai ta suturce ka ka saka mai tsada an ce ka sa mai tsada ka saka mai arha an ce ka sa mai arha ce wannan da aka yi ya tsoro ne a jikinka bai tsoro ba an gama duniya in baka fahimce ta ba sai ka wahala da wanda ya ci dan wake da wanda ya ci kosai da wanda ya ci naman kaza da naman tolotolo sunansu ne suka yi ci suka yi in aka in ba sa'a ba ma yanayin jikin idan an duba shi ba mamaki mai dan waken nan ma ya fi zaman lafiya ba mamaki ba mamaki wanda ya ci zo zogale ya fi ka lafiya kai da ka je ka ciwo abun duniya ka ci wainar kwai ka ci nama ka ci maiko ka yi gyatsa ka yi kaza wani kuma an masa zo zogale a gidansa zogalen gidansa ya karya aka masa kwaɗo sai ya fi ka lafiya ya fi ka zaman lafiya kai kai ta zuwa asibiti haka rayuwa take fahimta ne in mutum ya gane sai huta in bai gane ba kuma sai zo ya ta wahala da haka ku yi aiki mai kyau don ku samu kusanci da Allah Ta wa ta'ala kuma ku ciyar daga abin da ubangiji ya baku kada ku rowa hadisi aka ce manzon Allah ya fi kowa kyauta kana ajwadan nas ya fi kowa kyauta wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan mafi kyautar annabi a watan ramadana ne yana ba da kyauta a ramadana yuti ata man la yakshal faqra annabi yana ba da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci aka ce duk abin da ya zo hannun manzan Allah a Ramadan bayarwa yake fitarwa yake bayarwa yake fitarwa yake ɗauki je ka ɗauki je ka ɗauki tafi je ka haka yake ta bayarwa sallallahu alaihi wa sallama baya rage komai a hannunsa sai ya sarrafar da shi a watan Ramadan kai kuma lokacin kake ta tarawa kana ta ɓoyewa kana ta tarawa kana ta ɓoyewa kana ta tarawa kana ta ɓoye ina za ka kai shi ranar da aka hura ƙaho aka ce ka mutu zancen ya ƙare Allah mana mai kyau mu je Allah ran ma ƙarshe mai Allah ya ce now فلا تعلم نفس ما أخفي لهم min قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون to abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum